Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 28 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labaran. Har zuwa yau Litinin din nan ba san ko jakadan Faransa da niger ya bar kasar ta Afirka ba kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da ya yi. Rasha ta tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Amurka da zargin leƙen asiri. Babban sakatare janar na Majalisar dinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da sai hancin zaben shugaban kasar Zimbabwe. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ana dada samun karin 'yan kungiyar Boko Haram da suke miƙa wuyarsu lamarin da rundunar sojin haɗin kan ƙasashen takin cadi ke cewa wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na tafkin chad hakika ya kusa zuwa ƙarshe. sannan za ku ji mahangar masana a game da rahoton majalisar ɗinkin duniya na kan yadda 'yan ta'adda wato ayyukan 'yan ta'adda yake daɗa ta'azzara a yankin sahel tun bayan juyin mulkin nijar an bayan juyin mulkin da aka yi nijar kuma haɗakar da aka gani bayan mutuwar ita g5 sahel da kuma ita ma malin da burkina sun kawo su kayayyakin su sun girki a jamhuriyar nijar saboda nijar ita ta kusa da arewacin ƙasar inda yake fama da wannan matsaloli to muna ɗauke da karin bayani a cikin shirin sannan za mu kawo muku rahoto a game da yadda waɗanda aka naɗa su kula da al'amuran jihohi a ƙarƙashin sojin juyin mulkin Nijar suke ƙoƙarin ganawa da al'umma domin samun makamar aiki. kamar yadda muka saba a ranar irin ta yau litini za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jirbril ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum Reziya yau litinin din nan ba a san ko jakadan Faransa na Nijar ya bar kasar ta Afirka ba kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da ya yi. ranar Juma'a da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta ce Sylvain Ite yana da sawuyi arba'in da takwas ya bar kasar. Hukumomin kasar sun ba shi wa'adin ne bayan da Ite ya ki amincewa da gana da shugabannin da suka yi juyin mulki a watan da ya wuce waɗanda suka hamɓar da shugaba Muhammad Bazoum. Sojojin dai suna tsare da shugaban kasar da iyalansa a fadar shugaban kasar ta ranar 26 ga watan Yuli. Nijar ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da Faransa ta raina a zamanin mulkin mallaka, tana kuma da sojoji 1,500 a kasar waɗanda ke taimakawa wajen yaƙi da masu ikirarin jihadi. Dubban 'yan Nijar ne suka fito kan titunan Yamai babban birnin kasar a jiya Lahadi da nuna goyon bayansu ga jami'an soja da suka hamɓarar da Bazum. faransa bata amince da sabbin shugabannin nijar ba tana mai cewa gwamnatin bazum ita ce kadai halastacciyar hukuma a nijar hukumar tsaro ta fsb ta kasar rasha ta faɗa a yau likinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin amurka da ke vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin ukraine da zanga-zangar da aka yi a rasha a madadin amurka sanarwar da hukumar fsb ta fitar ta zargi robert shanob da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022 ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. A watan Mayun da ya wuce, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da rahoton kama Shanob da aka yi, tana mai cewa zargin da ake masa ba shi da tushe. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Shanob ya yi aiki a ƙaramin ofishin na fiye da shekaru ashirin da biyar. kafin wata hukuma a waje da ke yi wa ofishin jakadancin amurka aiki da ke birnin moscow ta ɗauke shi aiki labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an shiga yini na hudu a yau litinin a ci gaba da zanga-zanga nan ba da jimawa ba hafiz eh, zai dawo ya karanto mana sauran labaran duniya amma kafin nan ga rahotonmu na farko gamayyar rundunar sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi da suka kunshi ƙasar nijar kamaru chadi da najeriya waɗanda ake kira multinational joint task force mnjtf sun miƙa wasu tubabbun 'ya'yan boko haram su 46 ga hukumomi a ƙasar chadin ga rahoton wakilin muryar amurka a maiduguri haruna dauda biyu yin rundunar sojojin nan na kasashe guda hudu da suka hada da Nijar da Chadi da Kamaru da kuma Najeriya sun mika wasu tubabbun yayan kungiyar Boko Haram guda 46 ga hukumomi a kasar Chadi. Mai magana da yawan sojojin da ake kira National Joint Task Force wato Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya shaida manema labarai cewa an mika waɗannan mutane tare da iyalansu sakamakon aji makamansu da suka yi suka kuma mika kansu ga hukumomi wanda hakan ke nuna irin nasarori da suke samu game da ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram din lieutenant colonel abdullahi ya kuma kira sauran 'ya'yan kungiyar boko haram din da yanzu hakan ke daji da cewa su mika kansu da kansu kana lokaci ya kure masu don ko ba daidai ko ba jima za su ci musu a duk inda suke kuma suna ganin yadda ake tafiyar da wanda suke mika kansu da kansu ba tare da cin wani zarafi ba lieutenant colonel abdullahi ya ci gaba da bayani yana mai cewa wannan rindina ta haɗin gwiwa ƙasashe hudu da suke da makwabtaka da tafkin chadi wato multinational joint task force na ci gaba da amfani da matakai daban-daban don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da rashin tsaro a wannan yanki na tafkin chadi ta inda jina ta mika mutane 46 wanda suka kunshi a mayaka har da kuma iyalinsu lieutenant colonel abdullahi ya ce an mika waɗannan tubabbin mayakan boko haram ɗin tare da kayan abincinsu da kuma sauran kayan masarufi kamar yadda dai ya kamata abinci da sauran masarufi ga hukumomin caji don hukumomi su ci gaba da duba da kuma gyara tunaninsu a kwamandan sashi na biyan ya yi kira ga sauran boko haram da suke babboye a yankunan kasashen nan guda hudu da su ci gaba da fitowa don mika wuya domin shugaban kasashen da kuma inganta rayuwarsu kuma ya yi kira ga shugabannin al'umma da su ci gaba da wayar da kan jama'a da nuna ana musu illar ɗaukan makamai don magance matsalolin da suke tasowa. A wannan karuwa na mika wuya da muke ci gaba da samu daga bangarorin wannan runduna na kasashe guda hudu a wani babban abin karfafa gwiwa ne da kuma wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na tafkin cari hakika ya kusa zuwa karshe Mai da yawon rundunar sojin najeriya na multinational joint task force kenan wato lieutenant kano abubakar abdullahi daga ke garin jamaina kasar chadi ke bayani game da wannan mutane tubabbun yayan kungiyar boko haram da suka mika kansu da kansu su 46 da kuma aka mika su ga hukumomi a kasar chadin haruna zo ta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Hafiz ya dawo da karashen labaran duniya. An shiga yini na hudu a yau Litinin a ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da hawa farashin wutar lantarki da ake yi a Pakistan. Yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan kasar suna kona takardun biyan kuɗin wutar lantarki da aka aiko musu. ma'aikatar samar da wutar lantarki a arewa maso yammacin lardin hibar pakhtunkhwa ta buƙaci 'yan sanda da samar da tsaro ga ma'aikatanta da kuma tashoshin wutar sakamakon barazanar hare-hare daga masu zanga-zangar a wani mataki na kare lafiyar ma'aikatanta hukumar wutar lantarkin ta umarci ma'aikatanta da su cire lambobin mota daga jikin motocinsu da ke nuna alamar kamfanin zanga-zangar dai ta barke ne a ranar juma'ar da ta wuce ta kuma bazu zuwa garuruwa da dama da suka hada da Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Rawapindi da Islamabad. Daga ƙarshe, sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa wa takwaranta na ƙasar Sin a yau Litinin yayin wani taro a birnin Beijing cewa gwamnatin Biden na neman kyakkyawar gogayya da ƙasar Sin kuma tattalin arzikin ƙasar Sin da ke ci gaba da bunƙasa yana taka rawa ga muradin kasashen biyu. Raimondo ta shaida wa ministan kasuwanci na kasar Sin Wang cewa yana da muhimmanci Amurka da Sin su kulla dangantakar tattalin arziki mai ɗorewa. Wento ya ƙara da cewa na ƙudiri aniyar bunƙasa harkar kasuwanci da zuba hannayen jari waɗanda duka za su amfane mu baki ɗaya. Wanga ya kuma jaddada cewa dangantakar tattalin arzikin Amurka da Sin na da muhimmanci ba ga kasashen biyu kaɗai ba har ma da sauran kasashen duniya. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu mai da hankali akan sauran rahotanninmu wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ƙarƙashin makon jiya ya ayyana cewa ƙungiyar is ta yi nasarar ninka yankin da take da iko da shi a ƙasar mali sau biyu a tsawon shekara ɗaya lamarin da ke bayyana girman mamayar da ƙasar mali take fuskanta daga ƙungiyoyin ta'addanci dalilin da ya sa masana sha'anin tsaro suka fara jan hankalin mahukunta da ƙasashen wato a ƙasashen sahel kan buƙatar samun haɗin kai Kazalika a wannan al'amari manuniya ce ga sojojin juyin mulkin Nijar su yi ƙoƙarin warware rikicin da ke tsakaninsu da Faransa cikin lumana kamar yadda mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim ya bayyana a hirar shi da Suleiman Muni Barma. Tun da dama ita Malin Kacokam tsaronta ya zama hannun su ko kasashen nan suke wanda ke aiki bisa ɓangaren arewa ko kuma bangaren su sojojin na 'yan banga da ke kama ina ga yana daya daga cikin abin da ya sa um, raunin aka yi saurin ganin shi kuma da matsaloli wanda ke da kwai na cikin gida wanda suke da na aiki da yarjejeniya ta birnin algiers wadda suka yi tare da 'yan tawaye bugaje don ku ina ga wannan abubuwan sun taimaka kwarai wannan na nufin kamar a halin yanzu kungiyar ta is na kara dannawa zuwa kudancin kasar ta mali ne daga arewa eh, ita IAS ta hi karkata kwarai bisa kamar ta arewai da kuma abin da ya kai iyaka da jamhuriyar niger amma ita waccan kungiya guda ta jinim ita ta hi dannawa kwarai ta hi dauka falfajiyar hilaye kwarai abin da ya danna ya yi kudu kama um, ana kwatanta cewar kamar hukumomin malinan tun bayan juyin mulkin da aka yi suna samun nasarori sakamakon saurara matakai da suka yi samar da kayan yaƙi da dai ƙara baiwa dakarun ƙasar uh, horo ka san yaƙi di irin da za a samu kayan yaƙi in dai babu soji ƙasa a wurin da ya kamata ya kasance ko da halbawa za ku daga nesa to ya kamata a ce akwai soji ƙasa to yana ga wannan matsala ita ce amma yanzu watakila abubuwan da ke iya canzawa ah, bayan juyin mulkin da aka yi niger kuma haɗakar da aka gani bayan mutuwa ita g5 sahel da kuma har ita malin da burkina sun kawo su kayayyakin su sun girke a jamhuriyar nijar saboda nijar ita ta yi kusa da arewacin kasar inda yake fama da wannan matsaloli to watakila zai ba malin dama ta rika yin operation daga cikin niger eh, kuma su rika yin operation ta haɗin gwiwa tsakanin ita niger inda burkina saboda can baya wasu abubuwa ne wanda ba a yi ba gashi kuma ana wani lokaci na tsamin dangantaka tsakanin kasashen nan na sahel da kasashen da suka girke sojoji da suna yaƙi da ta'addanci eh babban magana ita ce ita dai horon shi ba za ta bar niger ba Eh, dan Allah da annabi kuma diyan da za ta yi na ta naɗe tabar makumyan nan da hauka sai ta yi shi saboda na ɗai ta ji zahin abin da ya faru Nijar ba bata gaza washi ba kuma ba ta so bai faru kuma magana a tambaye ta ta yi ta juya baya ta bar uranium sojojinta da ta kawo ta girke cikin yankin a ce kawai yau duka wannan abu ya kare wani abu ne wanda sai an zira ido kwarai kuma dole mutane sun yi takatsantsan kas su ba faran shi damar ta shiga yaƙi da niger mai sharhi akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim kenan a tattaunawar shi da sulemi muni barma sai kuma rahoton mu na gaba hukumomin mulkin soja har yanzu daga Nijar din hukumomin mulkin soja da aka nada a jamhuriyar Nijar domin jagorancin al'amuran jihohi sun so mu ganawa da rukuni daban-daban na al'umma a wani mataki na ci gaba da tafiyar da al'amuran kasar tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a watan Yunin da ya gabata. Ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. Hukumomin mulkin soja a matakai na ƙasa da na jihohi na ci gaba da ganawa da 'yan ƙasar ɗauko daga ƙungiyoyi na ma'aikata da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da na gajiyayyu da na 'yan makaranta da na malumai da uwayen ƙasa tun daga hakimai zuwa sarakunan gargajiya da na mazamna jamhuriyar Nijar baki ɗaya da na ƙungiyoyi masu ayyukan raya karkara da kawo taimako ga gwamnati ta hanyar masu hannu da shuni cewa da ONG da Buroje don motsa su game da ayyukan gina ƙasa tare da jingine aƙida ta siyasa kamar yadda gwamnan jihar Tawa Kanal Manjo Umaru Tawaye yake cewa a wurin irin wannan taro a babban birnin jihar Tawa. Akwai ma waɗanda ke sensibiliza suke cewa ka a ta aiki. Ka aima ikon annan biyayya a ta aiki. To, shi iko iko ba mai ba mai bada sai Allah shi ke amshewa ya ba wanda ga dama bai tambayar kowa wanda Allah ya kawo da iko a bishi in ku yi abin da kuma ga dama wanda kuke bi bayan to wane ne jagoran sai dai irin wannan bijirewa ce kunno kai a kwanakin baya a cikin kungiyar malaman boko karatu mai zurhi inda kungiyar ta kece gida biyu waɗansu na goyon bayan juyin mulki yayin da waɗansu ke cewa suna ci gaba da biyayya ga hambararrar gwamnati abinda ya sa sojan korar waɗansu membobin kungiyar da ke rike da waɗansu mukwammai da ake zargin yi wa mulkin soja zagon ƙasa na tambayi alasa abubakar memba na kungiyar ma'aikata ta cnt shin wannan ba matsala ce ta cikin gida ba. Ga waɗanda suka san yadda abin yake ciki za su iya danganta ta da kamar lamari ne na cikin gida. Ya kamata mutane su tuna wa'annan mutanen suna cikin wa'anda suke ruwa sosai cikin jagorancin mulki wanga da ya shuɗe. Musamman ma yanzu ka gani ana cikin wani lokaci na Nijar inda ake da bukata haɗin kai inda duk wata barka da take tsakanin ma 'yan ƙasa ko tsakanin waye da waye to ya kamata a boyar da ita domin a tunkari abin da ke gaba gare mu. iko malam muhammad salisu lawali malamin jami'a na jihar tawa cewa ya yi ba a yi wa gwamnati hito na hito ba a yi ma hukuma hito na hito wannan ganganci ne a nawa ra'ayi kana da mukami na gwamnati kuma wani gwamnati ya zo ya amshe wannan iko ka yi zo kana mai hito na hito idan ka ga akwai matsala wannan soji in suka tashi yin danniya akwai mai hana su yi danniya abinda mutane suka saba yi ne suke so a ci gaba da yi kuma wannan da soji ba za su yarda ba a yanzu zan can da nake ma sai an ma sake dawowa wannan ministan da an sai masu filiya don akwai matsaloli da nan tushe tushe yanzu ne zamu samu incin kanmu a cewar alhaji asumana abarshi mai shiga tsakani a mataki na jiha yan ƙasa ya kamata su yi hattara da saka siyasa a cikin ayyukan gwamnati ko na ci gaban ƙasa lalle siyasa ta kawo ka amma aikin ƙasa na tun da wata mutu ba siyasa ta zaka ka biyan ka ba eh, ƙasa ce za ta biyan ka to mu hidda riga siyasa mu aji yanzu mu sa rigar Niger mu sa rigar ƙasa mu san Niger ce za mu yi aiki in lokacin da komai ya kwanta hankalin mutane ya kwanta a mu siyasa ya so kuwa shi kama siyasa yan kasar da na janguriyar Nijar na ci gaba da yin juriya game da halin da kasar take ciki na maci daga kungiyoyin duniya da na kasashe musamman kasashe na ECOWAS Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar to a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto Masu sauraro kada a sha'afa shirin rana ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Sannan kuma a koyaushe ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawar da muka yi da Profesa Idris Bugaji, babban sakatare a hukumar kula da makarantun Polytechnic da sauran makarantu na kimiyya da fasaha a Najeriya dangane da wani mataki ko shiri da hukumar ta bullo da shi na ba da dama ga masu rike da takardar shaidar HND samun takardun jami'a wato digiri na farko tare da haɗin gwiwan wasu jami'o'i na ƙasashen ƙetare jami'o'in da kuma Profesa haka ya bayyana cewa suna gaba matuƙa ga dukkan jami'o'in da ke najeriya daukan wannan mataki dai kamar da Profesa Idris Bugaji ya bayyana mani shine ganin yadda ake ci gaba da nuna wariya ga masu rike da takardar shaidar HND da takwarorinsu masu rike da takardar shaidar digirin farko a makarantu da sauran wuraren aiki a Najeriya. To da farko dai na tambayi Profesa Idris Bukaci dalilin da ya sa hukumar MBTE ta bullo da wannan tsari. Wato wannan a takaice mun fito da shi ne domin a ba masu wannan babban kwali na HND dama, babban diploma dama, su samu ƙarin ci gaba ga waɗanda suke son su ɗauki layi na koyarwa ko binciken ko irinsa wato sau da yawa idan mai hnd ya zo yake zai karatu na master ko na doctorate ko irin wannan jami'o'inmu da yawa suna hana su wannan damai sai a ce sai sun je sun yi wata postgraduate diploma kan nan su je su masters nan su je su phd to kuma in sun gama wannan duka suka dawo za su je jami'a su karanta, su wai sai a ce wai kuma to ina digiri in ku na farko wato wani tsari ne wanda an kawo shi domin dai wannan wato takarda ta hnd wato a takura ta a dakatar da ita a wani mataki to shi yasa muka ce to dole mu samu hanya wadda za a ba su dama su ma su je su karo digirorin da ake yi ga masu sha'awa ba kowa ba to dalilin wannan kenan muka ce muka samu jami'o'i a kasashen waje don jami'o'in najeriya tunaninsu su dan gajeri ne ba sa da wannan zurfin tunanin kamar na waje mun samu jami'o'in da suka fi su rankin a duniya su muka samu muka shigo da su a wannan tsari da aka fitar da wani software duk abubuwan da muke karantarwa na HND an saka shi a cikin wannan software saboda haka duk jami'a da kake son ta dauki mai HND sai a ɗauko me ake karantarwa a BSc a can digiri kenan sai a kwatanta shi to ɗan abin da ya rage bai yi da kaiwa ba shi za a karanta da shi tsananin shekara guda sai an gama an ba shi digiri ɗinsa ga HND ga digiri da son wucewa ya je ya masta daga nan ya PhD kan nan ya dawo ya ci gaba da karantarwa a polytechnic namu mai son ma komawa jami'a ya koma jami'a an ba su dama da faraga su shigar da inda suke so ba mu son a sa tarnaki wannan an sha gwagwarmaya shekara da shekaru an kasa samun mafita shine mbte ta fitar da wannan tsari domin masu yan canji su samu faraga su samu damar shakatawa wajen fannin karatu to kamar wayannan jami'oi da ka bayyana su kamar wayannan irin jami'oi ne akwai wasu jami'oi a faransa akwai wasu a turai akwai wasu a america akwai wasu a asia amma mun tabbatar suna da abin da ake ce ma rankin suna da rankin babba ba 'yan ci ku babu Wato ma ya dukkan jami'an wato suna cikin state one nan a Najeriya uh, dubu na farko nan a Najeriya ba jami'ai da ta haye zuwa dubu na farko a duniya duka saboda haka sanannun jami'o'i ne kwararru ne amma karatun za a yi shi online. wa zan ce karatun na gida kenan za a yi? Yawwa suna zaman su nan Najeriya ta yanar gizo za a turo masu abubuwan da za su karanta da za su yi nazari cikakken bayani akan waɗannan fannoni su yi nazari su karatun su ranar jaraba za a tsara yadda za su yi jarabawa su jaraba a yi makin a can idan sun ci a ba su kwanan su na bsc in suna buƙatar shiga laboratory akwai shiri da muka yi da manyan polytechnics kamar na yaba kaduna da bauchi za su zo su shiga laboratory su yi dan abin da ya rage ba waɗanda za su ma shiga laboratory ɗan ƙalilan ne sai idan wannan credit marking ya nuna cewa sai an shiga laboratory so abu ne wanda za a gabatar da shi daga nan gida ba sai an ji kasashen waje ba to wannan tsari da kuka bullo da shi ya nuna gwamnatin tarayya ta amince da shi kenan ai doka ta ba mu hurumi a matsayin mu na masu kula da fannin HND duk abin da zai kawo ci gaba ga wannan tsari na Tibet mu hmm. fitar da shi shekaru biyu da suka wuce mun rubuta kada zuwa ga ministan ilimi muka ce ya ba NUC dama su yi nazarin abin da muka fitar a ba wasu polytechnic ba duka ba na Najeriya damar yin master in technology. Ma'ana wanda ya HND sai dawo polytechnic ya shekara biyu, ba ma sai shekara ɗaya, muka ce shekara biyu ya yi master in technology. kai ruwa rana a je a dawo ba abin da nuc ta ce ba abin da ministry suka ce sai dai suka ba abin hangi wato a rataye dalilin su kuma wani shine wai ai digiri sanar ke bada shi kuma wasu ba sai da academic board na polytechnic kai matsayin senate na jami'a ta hmm. ji wannan gajeren tunani ne shi ya sa muka ga hanya ta da za mu nuna ma duniya hmm. cewa hnd ɗinmu karɓaɓɓu ne a duniya shine mu fitar musu da wannan tsari su je su yi wannan karatu a hankali jami'o'in najeriya za su biyo su ce su ma a shigar da su to in su suka kawo kansu sai mu shigar da su hmm. amma in mun je muna roƙon su ba za su taɓa yadda ba To kamar wasu kasashe kamar Ingila na san da suna da polytechnic amma suka rikide zuwa jami'o'i ba ganin kamar watakila shine mafita? To ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji karashin tattaunawar da muka yi da Profesa Idris Bugaji babban sakatare a hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha na MBTE tare kuma da jin ra'ayin wasu ɗalibai masu rike da shaidar karatun ta HND domin jin yadda suka ji game da wannan mataki da hukumar ta MBTE ta bullo da shi a madadin Profesa Idris Bugaji da babban jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Gresham naku a Bangin jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon a da kan marar ilimi abun rainawa kai da baban gida Jibril, da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na gaba wato kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta saƙon imel. To bari mu fara da saƙon abubakar yahaya lakwaja da balaniya shi lakwaja daga jihar kogin Najeriya. waɗanda suka ce salamu alaikum muryar amurka muna so ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar sarkin noma musamman matasa da su tashi haikan wajen kare mahallansu daga barazanar ambaliyar ruwa wadda ke zuwa musu a duk shekara ba zato ba tsammani da fatan kiranmu zai isa ga waɗanda muka yi domin su tare da ɗaukar matakan kariya sai saƙon malam hamidu kalalabuwa jihar difa wanda ya ce salamu alaikum biyo ya hausa da fatan kowa yana lafiya ni kukana a yau a kan tsadar rayuwa ne a kasanmu Nijar da Najeriya. Gaskiya talakawan kasanmu na cikin matsalar tsadar rayuwa. Komi na kasuwa an ƙara kuɗi, kama daga shinkafa, mai da fulawa zuwa sukari duk sun ƙara kuɗi. To amma komi ya zafi maganin sa Allah. To a gaida Mahmud Lalo, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Rezia yau litinin din nan ba a san ko jakadan Faransa na Nijar ya bar kasar ta Afirka ba, kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da ya yi. ranar Juma'a da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta ce, silben Ite yana da da takwas ya bar kasar. Hukumomin kasar sun ba shi wa'adin ne bayan da Ite ya ki amincewa da gana da shugabannin da suka yi juyin mulki a watan da ya wuce, waɗanda suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum. Sojojin dai suna tsare da shugaban kasar da iyalansa a fadar shugaban kasar ta ranar 26 ga watan Yuli. Hukumar tsaro ta FSB ta kasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. sanarwar da hukumar fsb ta fitar ta zargi robert shanob da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022 ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattara da hancin zaben shugaban kasar Zimbabwe da ya nuna Emerson Manangagwa ya lashe wani sabon wa'adi. Hukumar zaben kasar Zimbabwe ta faɗa jiya Asabar cewa shugaba emerson manangagwa mai shekaru 80 da haihuwa ya samu kusan kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da nelson chamisa mai shekaru 45 da haihuwa wanda shine shugaban jami'ar adawa ta citizens coalition for change ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un an shiga yini na hudu a yau litinin a ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da hawa farashin wutar lantarki da ake yi a pakistan yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan kasar suna kona takardun biyan kuɗin wutar lantarki da aka aiko musu. To masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu amma idan Allah ya kai mu zuwa can an jima da daren ku wato misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za mu dawo dauke da shirin mu na dare. yanzu a madadin muhammad hafiz babale wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers version wata ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu david greenberg ni aisha mu'azu nake muku sallama sai a zakaci shirin yau da gobe.